Hmm, nesa ta zo kusa. Ziyarci dandalin manhajoji na Google Play Store domin sauke manhajar abokiyar nishadi novel da more labaran Hausa kai tsaye ta wayarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kalubale kashi na arba'in da biyu. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kalubale kashi na arba'in da ɗaya. Mun tsaya ne a inda ƙawayen momi suke zigata akan kasu yadda a ba wa Maryama abin dadi ya ce. Ku biyo mu don jinya ya za ta kaya. Ranar sadakan uku. Misalin karfe sha ɗaya na safe duk wasu jama'a na nesa da na kusa da suka zo domin zaman makoki suke taɗa kayansu domin komawa gidajensu. Kasancewan yau ne za a daina zaman amsan gaisuwan kamar yadda su Alhaji Nazir da Abba Sunusi suka yanke a cewan su zaman bai da wani amfani sai ma tsegumi da zaman cin abinci kawai sai dai masu zuwa su shiga su fita. Hakan ma ya sa mata ‘yan uwansu mami da na sumomi da suka zo daga nesa duk kowa ke ta shirin tafiya. Tun safe barista sadam ya sanar da Maryama cewa yana hanya shi da inna kuma ta shirya kafan shi kafanta idan ya zo za su koma tare. Domin shi kwana ɗaya ya yi suka juya da inna Abuja. Sai yau uku ne suka sake biyo hanya. Tun da ya sanar mata hankalinta ya tashi ita a asaranta shine ya barta har a yi bakwai ko da za ta koma. Tunda ta aje wayin ta yi kwance tana faman aikin zub da hawaye. da ƙyar ta miƙe ta samu ta yi wanka. Minal ce ta shigo tana sanar mata baba Nasir na neman su a falon dadi. Hakan ya sa Maryama sako takalminta ta sa hijabi ta fito. Kusan a tare da Hamdiya suka ƙarasa jerawa zuwa falon na dadi. Suna amsa gaisuwar mutanen da ke zazzaune a rumfa da aka kafa a haraban gidan. Da sallama suka shiga bayan an basu izinin shiga suka shiga cikin falon. Iyayensu gaba ɗaya suka gani a zaune sai Alhaji Nasir tare da Abba Sunusi. da wani aminin dadi Alhaji Kamal su ne zaune daga bangare guda. Baba Nasir ne gyaran murya ya fara magana yana faɗin. Da farko dai muna sake muku ta'aziyyar wannan babban rashi da Allah ya jarabe mu da shi. Allah kuma ya mai rahama ya sa ya huta. Kuma su Maryama kowa a yau za ta bi mijinta ta koma gidan aurenta. Addu'an ku kawai yake bukata a yanzu. Sai kuma maganar nauyi da ke kansa da za a sauke masa. Wato biya masa bashi idan ana bin sa. raba dukiyansa kamar yadda addini ya tsara bayan mun cika wasiyoyinsa wanda shi ne kan gaba kafin a raba dukiyansa. Ni da Abdullahi mun yi duk wani bincike ba mu samu mai bin sa bashi ba, sai ma shi da yake bin mutane da dama. Sai maganan wasiya da ya bari. Ya bar wasiyoyi guda biyu a rubuce yana roƙon a cika masa wasiyarsa. Wasiya ta farko ita ce wanda ya yi rubutu yana faɗin akwai ƙaton makaranta da ya gina a ƙauyen zangon aya yana mai cewa ko bayan ransa kada a ce za a siyar a raba wa magada ya gina shi ne a matsayin wakafi boko da islamiyya ake karantarwa a wajen sai wasiya ta biyu shine wanda ya yi sainin takaddun gidan mansa guda da sunan maryama yana cewa ya mallaka mata shi ko bayan ransa bai yadda a canza wannan kyauta ba bayan gidan mai akwai wani gidansa da ke kawo ƙaramin gida ne mai ɗauke da three bedrooms shi ma ya mallaka mata a matsayin kyauta To bisa tambayoyi da muka yi ga masana addini sun tabbatar mana waɗannan wasiyoyi nashi sun inganta a cika su. Saboda ya rubuta su ne a lokacin da yake cikin hayyacinsa ba sai da ya kwanta rashin lafiya ba. Kuma kyauta da ya ma Maryama a matsayinta na wacce ba za ta gaje sa ba shi ma babu laifi. Saboda mai mallaka mata abin da ya taka shari'a ba. Wani abu ne kaɗan da ya ɗan tsakura daga cikin ɗumbin dukiya da ya mallaka. Don haka za mu cika wasiyansa kafin ranar bakwai za mu fara zama domin raba dukiyansa. Baba Nasir ya ƙare maganan yana miƙa wa mami takardun da ke hannunsa domin ta karanta ta gane wa idanunta abin da ke rubuce a cikin takaddun. Kamar yadda ya karanto musu. Tana ɗora idanta ta ga tabbas lafiyayyen rubutu marigayi ne zane jikin takardan. Handwriting ɗinsa ne raɗau sai ta gimtsa fuska tana sake karanta takarda mai ɗauke da wasiyar mallaka Maryama abin da aka zano. Cikin takaici da bakin ciki ta miƙa mami takardan tana zabga mata harara tare da mai da ta kamar yama wacce idanunta ke zubar da hawaye. Mami ta amsa ta gama karantawa ta miƙa shi ga hajiya yayi ita ma. Ɗaya bayan ɗaya suke karantawa suna miƙa wa juna har aka zo kan Maryama. Hannunta na rawa ta amshi takardun tare da kafe su da ido. Rubutun dadi ne raɗau take gani. wanda hakan ya sa ta ƙara fashewa da kuka Ba ta iya yi da karatun ba ta miƙa takardun ga ya abdallah tana sa hannu tana share hawaye da suka kasa tsayawa bayan duk kowa ya gama karantawa ne ya musu nasiha mai ratsa jiki ya dubi momi ganin alamun akwai magana a bakin ta ya furta hajiya mardiya ko kina da abin cewa ne Ƙwarai kuwa alhaji sunusi wannan kyauta da dadiye wannan shegiyar tasa nake so a soke shi ko kaɗan ba mu yadda ba wannan ai zalunci ne cewa momi yayin da baba nasa ya yi saurin katse ta cikin tsawa yake faɗin enough hajiya mardiya wannan zancen banza ne zancen wofi kike yi kuma kar ki sake jifan maryama da wannan mummunan kalman kyauta wasiyan yaya ne kuma tun da har bai ci karo da addini ba babu wanda ya isa ya tada shi a yau ba sai gobe ba za mu damƙa maryama takaddun shaida ba tare da ɓata lokaci ba ya ƙare maganin yana huci ransa a masifan ɓace yana sake ji a ransa ya tsani tara dukiya domin yadda momi ta soya ido tana nuna rashin alhininta da rabuwa da ɗan uwansa abin na matuƙar firgita shi kuma duk saboda dukiya ne da ya tara ya ban musu bayan ko da yake duniyan ba abin da ya rage su da shi su da dangin su ma gaba ɗaya domin shi mutum ne mai alkhairi matuƙa ba alhaji nasir kawai maganan momi ya sosa wa zuciya ba har da yaran cikinta Siyama da Hamdiya wanda suke ji su a yanzu da za su rasa komi a dawo musu da shi duniya ya fi musu duk wata dukiya da aka tara aka bari domin su. Abin ya sosa zuciyarsu matuƙa ta kuma ba su mamaki fiye da zaton mai karatu. Kada a tona zuciyar ya Abdallah a wannan lokaci. Idanunsa kawai ya zuba a kan momi da take kaɗa ƙafa tana sake duban baba Nasir take faɗin. Nasir, kada ka yi tunanin ka yi kuɗin da zaka gaya min magana ko kai min tsawa a ka. kana matsayin ƙanin marigayi ne ba yaya ba don haka babu ragayya tsakanina da kai kyauta ce ni da habiba mun ce ba mu amince ba don haka dole a soke shi a maido shi cikin kayan magada ai ba mu muka ce a haife ta ba ta hanyar aure ba subhanallah haba mardiya ashe ba ki da mutunci ba ki da ilimi to a hirɗinki akan kuma buɗe baki ki yi magana matukar ba alkhairi zaki faɗi ba Alhaji Kabir mutumin kirki a addu'an fatan alkhairi yake bukata ba tashin tashina akan tarin dukiya ko wani abun banza na duniya da ya bari ba kuma mu da kike gani ba da ka muke komai ba muna aiki ne bisa ilimi da shari'a don haka bana son sakarci da silme babu wanda ya isa ya hana wannan kyauta kamar yadda Nasir ya faɗi ke Habiba da gaske ke ma kina cikin sakarkarin mata marasa ilimi da tunani Alhaji Kamal wanda yake tsohon alkali ne da ya ritaya ya ƙare maganar da jefa mahajiya hajiya yayi tambaya wacce idanunta ke kan tilan yarta Khadija da ke raɓe kusa da Paris suna kuka mara sauti mai tsananin sosa rai sai ta ɗauke ta daga gare ta ta mayar akan dattijan kirki mai tsananin kwarjini da cikan kamala wato Alhaji Kamal wanda aka fi kira da Justice Kamal ƙaraye ta girgiza kai tana faɗin ba ni ciki Alhaji duk abin da aka zartar yayi ni kan bana addu'awa da duk wasiyoyin da ya bari Allah ya ji kan dadi ya yi masa rahama. Duka falon suka amsa da amin. Yayin da momi ta jefa mata wani mugun kallo mai cike da alamun kin bani kunya da mamaki. Kafin muryan Justice ya sake dawo da natsuwansu gare sa, yana sake jaddada musu zaman raba dukiyan dadi za a fara gabatarwa nan da kwana bakwai. Mami da anti Saude ne kawai ba su tofa komai ba illa hawaye da suke sharewa. Maryama kam kuka take yi sosai mana aman sauti. Ɗaya bayan ɗaya su Justice suka sallami kowa ya rage daga Maryam sai Abdullah wanda Justice ne ya tsaida su domin mallakawa Maryama takardun gidan mai da gidanta da dadi ya yi sainin da sunanta. Falon ya yi shiru na akalla tsawon minti biyar. Maryama sai ajiyan zuciya take saukewa. Ya Abdallah ko yana ji a ransa dole ne ya maye mata gurbin dadi a matsayinsa na babban wa da ba su da tamkarsa a yanzu. Muryan Justice ne ya sa shi mai da hankalinsa gare shi domin sunansa ya kira da faɗin. Abdallah ga takardu kamar yadda yake a rubuce sunan Maryama ne a jiki. Kai ne shaida kuma jiganta a yanzu ta zai maye mata gurbin marigayi. Don haka ka shi ka miƙa mata da hannuwanka domin cika wasiyar mahaifinku. Ke kuma Maryama ya rage naki ki zaɓi wanda zai ci gaba da kula miki da dukiyanki tsakanin mijinki ko yayanki Abdallah. Mu dai mun cika wasiya mun fita. Allah ya sa albarka ya ji kan marigayi. Maryama ta ɗago idanunta wanda suka kumbura saboda kuka ta aza shi akan Alhaji Kamal. Kabin ta buɗe murya cikin kuka take faɗin, "Na ji dadi, na gode." Duka tausayin Maryama sai da ya ratsa zuciyarsu barin ma Abba Sunusi. Ki yi haƙuri Maryama, insha Allahu baki yi rashin uba ba tun daga ni. Zan maye muku duk wani gurbi kin ji ko? Yanzu sai ki zaɓi wa za ki damƙa wa amanan alkhairin da mahaifinki ya yi miki, mijinki ko yayanki. Na barwa yaya Abdullah baba, Cewa Maryama muryanta na rawa, idanunta akan kan yaya Abdullah da shi ma nashi idan ke kanta. Sai baba Nasir ya jinjina kai yana faɗin, to shi kenan, hakan ma ya yi. Daga nan ya ƙara musu nasiha, sannan ta tashi ta fito. Haka ta dinga wuce mutanen da suke zaune domin komawa sashin mami. Barista sadam da shigowansu kenan ko mintuna sha biyar ba su yi ba. shine ya hango gilmawarta, tafiyanta kawai da kuma yadda jikinsa ya bashi ya shaida lallai Maryamansa ce. Hakan ya sa shi bin bayanta cikin sauri. Tana gab da shiga shashin mami, ta jiyo muryan shi yana faɗin, "Maryam." Cak ta tsaya tare da waiwayowa ta tsaida kumburarrun idanunta da suke kan zub da hawaye a kansa. Jan hannunta kawai yayi, yayi hanyar ɗakin abdalla da ita. Ilai ko ɗakin a buɗe yake babu kowa a ciki, yana riƙe da hannunta har zuwa kujeran tusita ya zaunar da ita yana zama shi ma cikin kujeran tare da kwanto da kansa bisa jikinta sai a lokacin ya yi magana yana faɗin baby please ki yi haƙuri ki bar kukan nan haka please wallahi maryama ina jin kukan ki har cikin zuciyata don allah ki daina ki ci gaba da yi mawa dadi addu'a ya ƙare maganin yana ɗaura kansa bisa kafaɗinta hannunsa har lokacin na shafa bayanta yayin da hawayenta suka kasa tsayawa sai zuba suke yi Ya Saddam ka yi haƙuri, wallahi zuciyata ce ke min tsananin kunci da ciwo. Wannan kukan da nake, shi kaɗai nake samun sassauci a cikin zuciyata. Dadi ya tafi. Na sani ba zai taɓa dawowa gare mu ba, amma ya tafi ne a lokacin da nake tsananin ƙaunarsa da buƙasansa a cikin duniya. Mine, abin da ya wuce tsawon shekaru ne tarihinsa ke neman dawowa cikin ƙalubalen rayuwata. Duk ta dalilin ƙasa ya rufe idanun dadi, dole in yi kuka sa Ringin ɗin wayan bi sadam ne ya katse Maryama daga maganar da take a hankali. Sai ta gyara kwanciya cikin jikinsa tana sauraron yadda yake amsa kol ɗin. Oke Abba, ga nan zuwa yanzu. Ba mu jima da shigowa ba ai, ina tare da Maryam ɗin ne yanzu ma. To Abba, ga nan zuwa. Waɗannan kalaman su ne Maryama ta ji bi sadam na faɗi bayan ya kashe wayan ya soka cikin aljihu. Sai ya ɗago fetsinta, bakinta kawai ya laluba tare da zura harshensa ciki. domin ya yi misin tattausan lips ɗin nata. Bata hana shi ba har yayi yadda yake so kafin ya zara bakin nasa daga nata ya mayar kusa da kunnuwanta. Cikin tsananin sanyin muryarsa da yake amfani da shi wajen lallashinta yake faɗin. Baby ki kwantar da mind ɗinki. Za mu yi magana akan koma me yake ki bayan mun koma gida. Yanzu su Abba Sunusi ne ke nema na a falon dadi. Tashi zaki in raka ki sashin mami. Baby I love you. Na yi misin ɗinki a lot my wife. bata ce komai ba ita dai domin gaba ɗaya ba ta cikin mood ɗinta ita kaɗai ta san irin ciwon da take ji a cikin zuciyanta tana ji tamkar mutuwan dadi su uku kaɗai aka yi wa ita mami tare da abdalla maganganun momi na ɗazu ke dawo maryama cikin kwanyanta hannunta ciki na bi sadam suka fito daga sashin yaya abdalla ɗin suka nufi na mami gab da za su shige ne sai ga iman ta fito a guje ganin maryama ya sa ta jan birki tana washe baki take faɗin anti maryama ina kika shiga Tun ranar da aka ce dadi ya yi tafiya ban sake ganin ki ba, sai antifari kawai nake gani. Maryama ta runguma Iman tsam a jikinta. Ina nan Iman, na yi misin ɗinku, ina Yasir yake. Ni ma ban gan shi ba anti, yaushe dadi zai dawo ne? Na ce mami ta kira shi mu faɗi raban da zai kawo mana, ta ce wayansa ba zai shiga ba. To ke ki kira shi mana anti, taho nan my friend. Dadi zai ɗauki waya amma ba yanzu ba, ki bar anti Maryama ta shiga ciki ta huta. Kin ga ba ta da lafiya har kuka take. ya ƙare maganin yana nuna mata yadda Maryama ke share hawaye. Sai ta ɓata fuska tana faɗin, "Sorry anti Maryama, ki je mami ta baki magani ki sha, ni bari in yi gudu in je wajen yaran da muke wasa da su." Ta ƙare maganan tana wucewa abinta. A falon mami ta tadda mutane zazzaune ciki har da inna, da su inna Amina da suka zo daga Zaria. Sai ta nufi in Hajiya inna ke zaune tana gaida ta cike da ladabi. Grani ta amsa ita ma cikin tausaya mata ta ƙara mata gaisuwa. Duka falon suka amsa da amin. Maryamu ta miƙe ta nufi ɗakinsu daga Paris Seminal da wata cousin ɗin mami sai su Hanifa da Zi Hassan wanda suka iso lokacin da su Maryama na can falon dadi. Su ne zaune cikin ɗakin. Rumaisa tuni sun yi gaba tun ɗazu. Kusa da Zi Maryama ta zauna suna sake mata gaisuwa tana amsawa. A round two na rana. Maryama ce zaune gaban mami suna zub da hawaye babu mai rarrashin wani. tana sanye cikin lafaya da ya mata mugun kyau ta naɗe jikinta tsab da mayafin tamkar ba ita ba fuskanta sai zubar da hawaye yake cikin ƙarfin hali da nuna jarumta mami ta cire murya tana faɗin ki yi haƙuri maryama mun riga da mun yi babban rashi addu'a ita ce kawai maganin irin ciwon da muke ji a cikin zukatanmu ki yi ƙoƙari ki cire komai a ranki da yake faruwa da wanda zai faru nan gaba a cikin ranki har ya zame miki wani ƙalubale bayan wanda muka fuskanta a baya maryama ko kaɗan kada ki sa maganganun mardiya a cikin zuciyanki. Duk abin da za ta yi duniya ce ta ishe ta riga da wando har da zanin ɗaurawa. Dukiya take mawa kuma yau wanda ya tara ina yake. Ya tafi ya bar mu cikin tsananin kewa da raɗaɗin rashin sa Ki je ki yi haƙuri da rayuwa Maryama, ki bi mijinki. A yanzu ba ki da wani gata da ya wuce shi. Ba na so ko ranar bakwai ki zo garin nan saboda gudun duk wani tashin tashina da ka iya tasowa. ki yi zaman ki a ɗakin mijinki kina bin mahaifinku da kyawawan addu'o'i. Mami ta ƙare magana tana ɗauke hawayen fuskanta. Na gode mami, Allah ya ji ƙan dadi, ya ba mu juriyar rashinsa. Amin Maryama, tashi maza, tuni suna waje suna jiranki. Sori, zan shiga in yi sallama da su ya minti biyu please. Oke mu je na raka ki baby shine abin da bi Sadam ya furta bayan ta ce mai hakan. Hannunta ya rike suka nufi sashin Hajiya Mardiya. sai da za su shiga falon ya saki hannunta da sallama suka shiga cikin falon wanda babu wasu mutane domin duk an watse ɗakin da ta san su hamdi yana ciki ta nufa suka yi sallama da juna kafin ta nufi bedroom ɗin momi da sallama a bakinta su uku ta tadda zaune bakin makeken bed ɗin hajiya mardiyan maryama ta yi mata sallama bayan ta dagai da ƙawayen da suke binta da mugun kallo tamkar wacce ta ci bashin bashinsu bata biya ba Duban Momi ta kuma yi tana shaida mata ga sadam can yana so ya sake mata gaisuwa. Wani mugun kallo ta watsa ma Maryama tana jin sabon tsananta na ratsa ta. Je ki shigo da shi shine abin da Hajiya Mariya ta faɗi tana ɗauke kai. Yayin da Maryama ta miƙe a sanyaye ta fito zuwa falo ta sanar da bi da Saddam ya shigo. Tana gaba yana binta a baya suka shiga gaida Momi tare da sake mata gaisuwa. Suka miƙe Maryama na mata sallama. Gab da za su fice Momi ta ɗaga sautin muryanta tana faɗin: “A gayas, annoba kawai shegiya wacce baki fito ta kyakkyawan hanya ba, duk abin da suka mallaka miki Allah ya isa domin ban yafi haƙƙina da na yarana da aka danne ba.” Da sauri Maryama ta yi gaba tana ƙoƙarin wuce bi sadam wanda tsab kalaman Momi su ma sun shiga kunnuwansa. Cikin azama ya damƙo hannunta ya riƙe gam suka bar sashin zuwa na Hajiya Yaya. Ita kam cikin mutunci suka yi sallama suka fito zuwa mota. sannu girani mun barki kina ta jira shine abin da Maryama ta furta cikin sanyin murya Hajiya Ina da ke kama a baya ta amsa da babu komai Maryama Allah dai ya kara mana haƙuri suka amsa da amin bi Sadam na juya kan motan suka ɗauki hanya idanunsa na kanta soyayya tana ƙaruwa a zuciyarsa kalaman momi da wanda Maryama ta fara yi masa a sashin Abdallah yake dawo masa wani irin ƙalubale ne matarsa take fuskanta shine tambayar da ya addabi zuciyarsa Karfe kusan biyar na yamma barista sadam suka shiga gwarin fa estate ɗinsu. Haka suka shigo kowa a gajiye ya yi shasin shi. bebi bari in taya ki rage kayan jikin ki yi wanka ke ma. Bai jira cewanta bai fara warware mata lafayin jikinta. Ganin yana ƙoƙarin raba ta da kayan jikinta ya sa ta riƙe hannunsa tana faɗin wait mine ka je ka fara yin naka ni za ni ɗaki na in yi wankan kaina ciwo yake sosai. Ayya sorry my dear zai bari mu yi wankan tare in ya so idan mun fito sai na baki magani ko kafin ta yi magana ji kawai ta ya ɗauke ta cak zuwa bathroom ɗinsa a can ya ida ƙara saraba ta da kayan jikin nata baki ɗaya ganin hakan ya sa ni fitowa babu shiri domin ba su waje sun ɗauki lokaci mai tsayi kafin suka fito da ƙaramin towel a ƙirjin maryama wanda ko cinyoyinta bai rufe ba a haka ya zauna ya fara shafa mata mai bayan ya ida shafa mata ne ya fara shafawa a nashi jikin Hakan ya sa Maryama ta ɗauke ido daga kansa tare da murginawa gefe guda ta kulle idanunta tamkar mai shirin bacci. Yana gama shafa man sai ya miƙe ya isa sif tare da ɗauko kayan da zai saka. Riga da wando ne na ƙananan kaya. bebi kan ne har yanzu? Sori taho mu je na shirya ki sai ki sha magani bayan kin ci wani abu ko? Ya kare maganin yana kai hannunsa ya ɗago ta baki ɗaya. English ya ɗauko mata tasa wanda suka karɓi jikinta sosai. Dining table suka fita domin Daniel ya shirya abincin da zasu ci. Ba laifi ta ɗan ci abincin da ɗan yawa. Magani ya bata ta sha sai ta koma bisa sita ta kwanta. Lokaci bayan lokaci ta kalli bisa Saddam da ke cin abincinsa a natse. Soyayyarsa mai sanyi ke ƙara ratsa dukkanin zuciya da kangan jikinta. Bayan ya gama cin nashi abincin, ya ɗauke ta zuwa rum ɗinsa ya kwantar bisa bed. Jikinta ya shige sosai shi ma ya kwanta, yana shafa sumanta. Santa yake ji mai tsanani yana ƙara mamaye jikinsa. Ga wani irin sha'awanta da ke fuskantarsa zuwa gare ta, baya ci ko kusa zai iya barinta har sai zuwa dare. Dole ya rage abin da yake ji. ni dai ganin ya koma bisa bed yana kokarin raba ta da kayan jikinta ya sa ni ficewa na basu waje tafiya take yi tana kalle-kallen tsararrun gine-gine da ke cikin estate ɗin sanye take cikin haɗaɗɗiyar gown na lace wanda ya amshi jikinta sosai sakina ce ta bata shi kasancewan ita ɗinkin ya yi ma jikinta rakwarakwa, kwarakwa ita ko ina rabi da ta saka sai yi mata tamkar dama don ita aka ɗinka kayan ƙaramin bel ne ta yafa ta rufe uban dogon gashinta baki sidik ta nannaɗe shi gangarowa take yi domin ta soma gajiya da zagaye katon estate ɗin tana kalle-kalle bakin wani katon gida ta ja ta tsaya ganin an wangala gate ɗin gidan wata bakar highlander ce ta fito daga cikin gidan sai inna rabi ta bi cikin haraban da kallo tamkar idanunta za su faɗo saboda yadda haɗuwan wajen ya tafi da zuciyanta Tunaninta ya katse ne a lokacin da ta ga fitowar wata haɗaɗɗiyar budurwa da sassarfa tana yafa veil a kanta da alamun an gaji da jiranta ne a ciki mai motar ya yi fitowansa shine ta biyo bayansa ai inna rabi kawai sai ta samu kanta da karasawa gare su budurwar na shirin buɗe front seat ta ji muryar inna rabi ya doki kunnuwanta tana faɗin baiwar allah dan allah ki tsaya ta ƙare magana tana ƙoƙarin ƙarasowa kusa da ita to mata kuna magana da hajiya mira mai kayan mata don allah dan annabi mata na zo muku da wani magani ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji, ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma eight zero nine six wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar akan wannan nambar seven 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nombar 081 42 80